Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazarin batun cin zarafi tsakanin ma'aurata da bincike ke nuni da cewa yana shafar kowane jinsi ta hanyoyi daban-daban da kuma illata ma'aurata ta fuska daban-daban. Sai dai za a bi mu bashin karashin wannan nazarin domin mu haska fitila kan bikin ranar mata ta duniya da aka gudanar ranar Asabar da ta gabata. A hirarta da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, barista Aisha Ado Abdullahi ta bayyana tasirin wannan ranar. Na farko dai akwai mutane da suke tunanin cewa bai kamata a dinga ware rana a ce na abu kaza ba misali kamar mata wayan ana cewa ana bikin ranar mata mata da yawa suna cewa kullum ma ranar bikin ranar mata ne maza da suke ganin darajar mata suke ganin mata iyayensu ne suna cewa ai ba sai an ware rana guda ba in ba haka ba a ware ranar maza mana to amma dai wani lokacin irin waɗannan abubuwan suna da fa'ida na musamman mace mun san cewa a cikin al'umma al'ummai kala-kala kowa da irin fahimtar da ya mace tarihi ya nuna cewa da tarihi da kuma yanayi ya nuna cewa mace gaskiya tana da abubuwa da yawa na musamman da ya kamata a yi la'akari da shi da ya kamata a kula da shi da ya kamata a ɗaukaka da ya kamata a seta da ya kamata a lura da shi kuma a tafi da shi a tsari to tsare-tsaren ne yawanci kamar ana irin rana irin ta yau ake fito da tsare-tsaren tun da cin magana tsare-tsare da batutuwa na san bisa al'ada kowace shekara akwai take na musamman musamman abin da kuke cewa themes mene ne taken na bana kuma me hikimar fitar da shi yauwa so taken ranar mata ta duniya ta wannan shekarar 2025 da hausa kenan zan fassara su cewa a gaggauta kaddamarwa ko a gaggauta aiwatarwa abinda kuma ake nufi shine shekara da shekaru ana cewa a'a ana kwatan ma mata haƙƙinsu a'a a ɗaukaka mata a daina wulaƙanta mata a daina cin zarafin mata a zayyana matakai a kowane ɓangare na rayuwa da zai ɗaukaka mata da zai duba al'amuran mata ya sa su a matsayin da zai tabbatar da darajarsu da kuma saboda rauninsu ya tabbatar da an ba su dama da za su yi rayuwa cikakkiya cikin aminci to shekara da shekaru ana ta alkawari kala-kala ana ta a yi rubuce-rubuce an yi wancan kundi an yi wannan kundi to amma an ka duba ka gani alkaluwa sun nuna cewa akwai na iya cewa na kasu amma ba na son in amfani da kalmar na kasu a jan kafa to shine yanzu wannan taken ana so a duba wai menene abubuwan nan da suke ta janyo jan kafan nan ana so a cire su don a gaggauta aiwatar da mata matakan nan da ake cewa to shine taken wannan shekarar a cire abubuwan da suke kawo na kasin nan a gaggauta aiwatarwa da alkawura da tsare-tsare da ake ta zayyanawa shekara da shekaru wannan shekara da shekarar da ke ta magana wai me kuke la'akari da shi cewa ya fi damun mata ne kuma kuke ganin har yanzu ana jan kafa wajen aiwatar da ko magance shi ko kuma samar da shi to kaga wannan tambayar da kai tana da faɗi kuma tana da bangare bangare gaskiya a takaice a dunkule ni bari in baka ba ma a takaice a dunkule ba bari in baka kawai ta bangare na na matsayina na lauya ka gane don in kai tattauna da kila ma'aikaci asibiti ko likita abinda za ta faɗa daban yan jarida kila abinda za ta faɗa daban ko malaman makaranta abinda za ta faɗa daban kowa zai kalla fuskar in fact akwai matan da matan gida ne akwai abinda aka tarayya a kansa yawa ni akwai abinda aka tarayya a kansa amma bari in baka haske dan kasancewa da lauya kake magana ni a matsayina na lauya na san cewa muna da dokoki kala-kala kyawawa da suke fitar da haƙƙi iri-iri da za su taimaki 'ya mace yarinya tun tana ƙarama da za ta zamana tana matsayin da za ta samu cikakkiyar rayuwa ta aminci da zai ta 'yanci ya bata 'yanci da za ta iya ta yi rayuwa a mutunci a aminci kuma wannan ya yi eh, dokokin sun yi la'akari da ya na cewa kowace mace ba kamar yanzu mu dokokinmu na ƙasa ba za a ce a'a yar arewa ita na ta tsarin daban ba yar kudu tsarin ta daban ko kuwa a'a yar masu kuɗi tsarin ta daban ƴaƴan talaka a'a an yi tsari wanda ya ba wa kowa na bai ɗaya kowace ya ba ta dama da haƙƙi na cewa dole a sama mata ilimi nagartacce dole ne a kula da ita a kula da tsaranta kar a batta wani abu ya zo ya mata illa a ko ina ko a makaranta ne ko a kan hanya ne ya zama na rayuwarta yana cikin tsare tsari da aminci kenan kina ganin waɗannan tsare-tsare da kike faɗa misali ko na dokokin da aka samar musamman a Najeriya mm-hmm. kamar wato eh, aiwatar da su har yanzu ba kai ga gaci bane to kai ai a matsayinka na ɗan jarida ka duba mana ka gani duk wani matsala in aka samu duk wani wani eh, rikici idan ya tashi su waye kake ganin cewa su suke wahala su suke zama me victim ne da Hausa su suke su suke kwana ciki ba mata ba ne mata da yara ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi a matsayinmu na lauyoyi na wayar da kai muna wayar da mata don kuma yana daga cikin abubuwan da yake kawo na ƙasa ita kanta macen ma ta san ma darajar ta san ma abin da ma za ta iya yi don in aka bar mata da yawa musamman waɗanda suke da karancin ilimi suna ganin cewa wai dan ana sha suna da rauni shikenan ba za ki iya tashi ki taɓuka komai ba a'a ki zama ma cewa a matsayinki na uwa ko yar uwa ko kanwa ko ya kina iya ki duba dan uwanki kin kin ga ya zo ya dauko wuka ko ya dauko wani dai makami zai fita ya je ya wani ta ki zauna da shi ki ce kai wa Allah in dai kai dana ne kar ka fita ko ko a'a in dai kana so ni ina matsayin matarka kula da ƴaƴanka in ba so kake yanzu ka je wani abu ya same ka bai yanzu ya kake so in yi ni da ƴaƴanka dan Allah ka zauna aka ga wannan ba karamin karfi bane kuma za ta iya ta gaya mace dawo hankalin shi ya aje wannan makamin kai ya fita kun gamsu da yadda wannan kaso 35 din nan na cewa lalle uh, gurabe na mulki na bangaren zaɓe ko naɗi a najeriya a dinga a baiwa mata misali su to ai ka ce wai ko mun gamsu To mun gamsu din muka ce eh, kamar yadda na fara eh, da maka bayanin cewa duk irin wa'annan tsare-tsaren da dokokin da aka shimfiɗa muke so muga an tabbatar da su. To affirmative action ka ce na kaso 35 ina aka samu kaso 35 din a gwamnatance ina aka samu. Nan yanzu ana maganan wannan cece ce din da ya eh, abubuwan da suka faru a majalisar dattawa a cikin 109 mutum nawa ne mata? Hudu. to ina maganin affirmative action ina maganin kashi 35 kashi yanzu an dakatar da ɗaya masu ra'u. ana nema a dakatar da ita dai muna kokarin mu ja hankalin su cewa su dai ƙara dubawa dan za su iya zauna su ƙara dubawa a janye wannan mataki da aka ɗauka saboda gaskiya ba a ɗauka a bisa ƙa'ida da bisa tsari ba so tunda an jawo hankalin su yana iya yiwuwa su farga su zo su ƙara dubawa su gani da haka ne magana affirmative action har yanzu a yana daga cikin abubuwan da yanzu wannan matakin um, taken wannan shekarar na cewa accelerate action din nan a jaddada daukan mataki wurin aiwatar da irin tsari irin na affirmative action din wai to amma wai amma ina gize ke saka ne su sakon naku ne ba kwa bin hanyoyin da ya kamata ya je inda ya kamata ya je mm, to ina dai so ka fara gane wani abu na farko shine duk wani abin alheri da ya tasiri ba a yin shi a dare daya so za mu daɗe shekara da shekaru za mu ci gaba da wannan tabbatar da cewa an ci nasara wajen tabbatar da 'yanci da haƙƙi da daraja mace saboda macen nan dai ko an so ko an ki ko ita kanta ta so ko ta ki ita ce uwa ka ce ina giza yake saka ɗaya daga cikin abin da muke kallo na matsala shine duka bangaren musamman musamman bangaren ita kanta macen don ai sai kin san kanki kin gane daraja ki kin gane matsayinki da mutunci ki har sannan ma za ki fita ki nuna cewa kina da mutuncin da kuma wani ma zai gani shi ma ya dora in baki dauka ba to waye wani ne zai zo ya miki to yana daga cikin abin da muke jaddadawa muke saka karfi matan ma su rike mutuncin su gane darajar su sannan ma abokanan tafiya na saboda wannan rayuwar mata ba za su iya yin ta ba sai da maza haka zalika maza ba za su iya yin ta ba sai da mata to in ku duka bangaren da kwai daraja to aiko dole a zauna a saka tsare-tsare a kuma aiwatar da tsare-tsare na daraja juna da ɗaukaka juna da martaba juna sai kaga al'ummar mu ta yi daɗi To nan gaba a shirin za mu nazarci wannan batun kason 35 cikin ɗarin nan da ake magana, ɗaya daga cikin matsayar da aka cimma da ƙasashe da dama na duniya suka rattaba wa hannu bayan taron mata da aka gudanar shekaru 30 da suka shige a birnin Beijing, wanda yanzu haka ake tattaunawa a kai a taron kolin mata da ke kankama a shalkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya ta birnin New York. Muna godiya ta musamman ga baƙuwarmu barista Aisha Ado Abdullahi. da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar shirin sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka ne alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherin sa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi